بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من ثلاثة sha takwas ga watan tara watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ta yi daidai da goma sha tara ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu muna nan cikin sura ta goma sha ɗaya ita ce sura ta Ajiya a mun tsaya ne ƙarshen aya ta ashirin da bakwai faɗin Allah ta'ala فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين yau bi izini ta'ala za mu tashi farkon ayata ashirin da takwas faɗin Allah ta'ala ƙala ya ƙomi a ra'aitu in kuntu ala bayyana mana jawabin da annabi nuhu alaihi salam yake faɗa ma mutanensa ƙala bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم yi. قال يا قوم أرأيتم إن ربي وآتاني رحمة من إنجه فأميت عليكم من عنده أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكن أراكم قوما تجهلون قال يا قومي النبي نوح عليه الصلاة والسلام يتي يا قوم mana yana mayan musu da jawabi kan abin da suka faɗa na cewa ma na raka illa basharan mitlana mana muna ganin kai ɗan adam ne kamar mu wa ma ka tabaka illa alladhina hum na badiyar ra'ayi muna ganin kuma mafi yawancin waɗanda suka bi ka kaskantattu wulaƙantattun cikinmu ne waɗanda ba su da zurfin tunani wa ma kuma alaina min fadlin ba mu ganin kuna da wata daraja da wani fifiko a kanmu mana ba ma ganin kuna da wata daraja da wani fifiko mana a kan bal kai ba ma wannan ba na zunnukum kadibina mana zaton maku mana makaryata ne to bayan sun faɗi wannan magana ga annabi nuhu sai annabi nuhu ya ce da su kala ya kaumi Allah ta'ala ya ce annabi nuhu ya ce ya ku mutane na a ra'aitun ku bani labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi in na kasance akan wata ujja da bayani daga ubangiji na wa atani rahma kuma ubangiji na ya bani wata rahama daga wurinsa min indihi daga wajensa ita ce annabta mana Allah ya naɗa ni annabi mana kenan ku bani labari idan ni na kasance wannan da'awa da nake yi ta cewa annabi ne ni ina yi ne bisa ujja da bayani daga ubangiji kuma Allah ta'ala ya bani wata ra'ama daga wajensa ra'aman nan ita ce annabta fa ummiyat alaikum amma dukkanin waɗannan ujjoji, da bayanan da suke tattare da ni suka ɓuya gare ku kuka kasa gane ya hakikanin labarin yake in kun kasance haka a nulzimukumuha yanzu shin mu ne za mu tilasta ku mu tsora muku lallai sai kun karɓi wannan bayani nawa wa antum laha hakarihun alhalin kun kasance kuna masu kyamarsa wannan istifami ne bi ma'anar inkar ma'ana idan har na kasance akan wata ujiya daga ubangiji da ra'amar da Allah ya bani na annabta in kun kasance duka wannan bayanan ya ya gare ku ba kwa iya gane gaskiyar lamari ni ba zan iya tilasta ku ba in tsora muku cewa dole sai kun miƙa wuya kun yi imani da Allah ba zan iya ba ba aiki na shi ne ma'ana anulzimukumuha yanzu shin mu ne za mu tilasta ku dole shi kun yi imani istifami ne na inkari ma'ana ba za mu iya tilasta ku ba mu ce dole sai kun yi imani da Allah al'alin kasancewar kuma kuna masu kyamar wannan addini din ba don komai ba saboda datar da ku zuwa ga shari'a ba a hannuna yake ba a hannun Allah ta'ala yake idan kuma Allah bai nufi ya shirye ku ba ba yadda za a yi ku iya shiriwa akan hanyar Allah shi sanya a wani wurin ba ya ce wala fa’ukun nufi in ratu an ansaha lakum ko ba ka yake ba mana nasiha ta ba za ta muku amfani ba ko da na yi nufin zan yi muku nasiha ɗin in kana Allah yuridu an yaghwiyakum in Allah yana nufin zai zai batar da ku ai nasiha ta ba za ta yi muku amfani ba saboda haka kuwa ba zan iya tilasta ku in ce dole mana sai kun ba Allah ta'ala ba ba dan komai ba saboda ni ba zan iya wajabta muku ban Allah ba shiriyar a hannun Allah take ne abin da ke wuya na kawai in isar da sakon Allah ta'ala wa ya kaumi ya ce ya ku mutane na la as'alukum alaihi malan ba zan taɓa tambayar ku wata dukiya ba akan isar da wannan saƙo na Allah ba na neman ku ba wani abu in ajiriya illa alallah ba na neman lada gurin kowa akan wannan wa'azi da nake muku face a wurin Allah ta'ala mana a wurin Allah ta'ala kaɗai nake neman lada amma ba a gurinku ba domin ku ba abinda za ku iya bani ne ba kuma a gurinku nake ba wa ma ana bi farijin ladina amanu kuma ni ba zan taɓa korar waɗanda suka yi imani ba kamar yadda kuke neman cewa in kori waɗannan talakawa ma'ana waɗanda kuke musu kallon ƙasƙantattu kuna neman in kore su to ni ba zan taɓa iya su ba daga gurina ba tunda sun yi imani da Allah innahum mulaqu rabbihim lallai tabbas su din za su haɗu da ubangiji kamar yadda kuma za ku haɗu da ubangijinku su in sun haɗu da ubangiji Allah zai musu sakayya akan abin da aka yi musu na zalunci ya kwato musu haƙoƙinsu walakin ni sai dai ni ina ganin arakum qauman tajhaluna ina ganin ku mutane ne waɗanda kuka jahilci Allah ta'ala mana ba ku san wato ƙarshen al'amari ya zai kasance ba shi za ku kuke cewa a kori waɗannan ko kar a basu ko kuma kaza kaza ya za a kaskantattu ba na suna tare da kai wannan aya za mu ga akwai muhimman abubuwa guda biyu a kanta abu na farko annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya tabbatar da cewa baya neman wani abu madadin abin da yake yi na wa'azi mana baya neman su ba shi wani abu dangane da isar musu da wa'ayi da shirya daga Allah ta'ala da yake a'a yana yi musu wannan wa'azi ne da isar da saƙon Allah kyauta a wurin Allah kaɗai yake neman ladar. wannan za mu ga wannan shi ne sha'anin manzanni ma baki ɗayansu ba wai annabu nuhu ba dukkanin manzannin Allah suna wa'azi ne da karantarwa da ilmantar da al'umma suna neman lada a wurin Allah shi Allah yana faɗa dangane da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah yake da shi kul ce da su ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum duk abin da zan tambaye ku na lada inda zan tambaye ku tona ku ne ba na neman komai in ajriya illa Allah ba gurin kowa nake neman lada ba sai gurin Allah a wani wurin ba Allah ce kul ce da su ma as'alukum alaihi min ajri ba na neman in tambaye ku wani lada akan isar da bayanin wannan qur'ani wa ma ana minal almutakallifina kuma ni ba da cikin waɗanda za su dora makai abinda Allah bai dora musu ba a wani wurin ba Allah yake cewa am tas'aluhum ajran ko shin kana tambaye su lada ne fa'un fi min mugramin muskalun su suke ganin kamar an ɗora musu wani nauyi wanda ba za su iya ba istifami ne nan ba na inkari ba ka neman lada gurinsu ballantana su dinga jin nauyin cewa ka ɗora musu wani abu a kan isar da wannan sako a wani wurin ma Allah ya ce kul ma sa'altukum ma'alai min ajrin illa man sha'a an yattakhidha ila rabbihi sabila ce da su ne bana neman wani abu na lada akan isar da wannan sako mana bana neman komai a gurinku wannan ayoyi suna tabbatar da cewa kenan annabawan Allah ba sa neman lada gurin wani domin isar da sakon Allah ta'ala ƙarƙashin wannan sai malamai suka ce to wanda kenan zai karantar da alƙur'ani mai girma da abin da yake na wajibi wanda manzannin Allah ma'ana suka zo da isar da shi kama abin da ya shafi tauhidi karantar da mutane sanin alal da aram karantar da su alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce kenan daga wannan aya za a ɗauki cewa kenan bai kamata mutum ya karantar da waɗannan abubuwa ya karɓi lada ba ke ina fata gani tunda Allah yake la as'alukum alaihi mala bana tambayar dukiya akan wannan to dangane da wannan mas'ala malamai sun kasu gida biyu akan mas'alar shin ya halatta ka karantar da alkur'ani ko tauhidi ko wani ilimi ka karɓi lada ko bai halatta ba wasu malamai suka ce bai halatta ba a cikinsu akwai al'imam abu hanifa shi yana ganin bai halatta ba ka karantar da wani abu ka karɓi lada shi abu yana ganin ba za a yi wannan ba hujjasta shi ne wata ruwaya da ubayyu ibn ka'ab ya karantar da wani alkur'ani mai girma sai ya bashi ma'ana baka ko ya bashi garkuwa ko kibiya ta wurin yaƙi mashi na wato mashi ya bashi shi kuma wannan mashi din ya ɗauko shi ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan abin da wato aka bashi sai mazala ya ce ka ɗauki kibiya ko ka karɓi mashi daga cikin mashinan wuta ma'ana nan? yana ganin bai alatta ya karɓi wannan abin da ɗin ba wannan suka ce wannan shine ma'ana su ta farko cewa bai alatta ba ka karɓi wani abu dangane da lada akan alkur'ani ma'ana da kake karɓa. da ka wato karantar bai alatta ka karɓa ba malamai sun yi magana dangane da wannan hadisi sannan dalilinsu na biyu hadisin imamu ahmad da mazala yake cewa ku karanta alkur'ani amma kada ku yi shishigi a kansa ku karantar da alkur'ani kada ku yi shishigi kar ku yi jafa'i kar ku mai da shi hanyar neman kuɗi da tara abin duniya suka ce wannan shi ma dalili ne da yake tabbatar da kenan bai kamata mutum ya karɓi wani abu ba akan ilmantar da alkur'ani mai girma wannan shine mazhabin imamu abu hanifa da wata ruwaya daga imamu ahmad da kuma bahaq ibn qais da afa hakanan zuhuri shi ma ya hana a karantar da alkur'ani a karɓi lada cikin waɗanda suka tafi kan wannan ma akwai al'asanu wabnu sirin da tsawus da sha'abi da ibrahimun nakai duk suna ganin wato ba za a yi wannan ba sai mazhabi na biyu su kuma suna ganin ya halatta ka karɓi lada akan karantar da alƙur'ani ko wani abu na ilimi suna ganin ya halatta wannan kuma shine mazhabin imamu malik da imamu Shafi suna ganin ya halatta an rawaito daga abu ƙilaba da abu saurin da ba al'imam ibn al-munzir dalilinsu suka ce na farko hadisin sa'al ibn sa'ad hadisin wato sahihaini wanda wannan mata ta zo gurin mazala ta ce na zo in baka na mazala ya masa kallo sama da ƙasa sun koyar da kai wani sahabi ya ce ni aura ramin itan ba ma ba ya ce je ka nemo wani abu sadaki ya je duk ba a samu ba ƙarshe mazala ya ce mai ka haddace na alƙur'ani ya ce suratul baƙara da wadda take bayanta ya ce na aura maka ita da abin da ke tare da kai na alkur'ani mana ka karantar da ita wannan abin a madadin sadakinta sai suka ce a nan za mu ga alkur'ani an bayar da shi a karantar ya zama madadin lada na kudi da za a bayar kenan a nan alƙwar'anin ya zamo madadin kuɗi kenan za a iya karantarwa a karɓi kuɗi ɗin dalilinsu na biyu hadisin shi ma sahi aini wanda maciji ya saru wani mai gari hadisin abu sa'id da ya zo ya same shi ya ɗora hannu akan inda wannan maciji ko kunama ta yi tsara ya karanta fatiha wato wannan ciwo ya ɗauki ya ba su akuyoyi da suka yarjejeniya bayan sun kaɗo akuyoyin suka taho gurin manzan Allah sai suka tambaya sai ce wa ya sanar da ku ya rukuya ce wani ya ce ya manzala ya karɓi lada a kan littafin Allah sai labe ce inna a haƙƙa ma a ya ajiyar kitabun kitabullah Abin da ya fi cancanta ka karɓi lada a kansa littafin Allah Wanda shi ne hujjar malaman da suka ce ya alatta ka karantar a biyaka amma a dunkule idan mun tattara maganganun muna iya fitar da wata magana wadda za mu iya cewa ita ta kurin jayi wannan magana shi ne cewa don mutumin da karantarwa ta zama larura a kansa ta zama wajibi to kada ya karbi lada yaushe karantarwa take zama wajibi a kanka misali a garin ba wanda ya iya karatun ƙulani sai kai ko a garin ba wanda yake da ilimi na addini da zai ba da ilimi sai kai to ana ya zama fardu ainihin a kan karantar a nan bai alatar karbi lada ba wajibi ne ka karantar da su ba sai an baka ko kwabo ba domin a nan kai ma nauyi irin nauyin manzanni ya hau kanka ai manzannin Allah da suka zo garin ai ba su da wani mai ilimi ba kaga dole tsayawa suka yi suka ilmantar to kai ma a garin ba wanda ya sani dole ka tsaya ka karantar ba sai an baka ko kwabo ba suka ce amma idan akwai waɗanda suka iya akwai wanda suka iya za su iya karantarwa ya zama fardu kifaya a kanka to a nan aka ce kai ake neman sai ka koyar za ka iya cewa sai an biya ka a yi tsada da kai inda yana so ka koyar ka ce to sai an yi tsada da kai nawa za a biya ni me yasa saboda aka ko wasu masu karantarwa bayan kai kan kai bai zama fardu ainihin a kanka ba fardu kifaya ne kana da dama ka ce sai an biya ka in ba biya wa za ka koyar ba ina fata an gane to shi ma a nan ɗin suka ce da zai fi kyau shi ma a baka daga baitul mali domin ya fi a wani ya baka daga baya ya zo yana tunanin yana da wani iko ko wata sulɗa a kanka ina fata an gani ba na ce nan idan ya zama larura gare ka dole ne ba sai an baka kokobo ba amma in bai zama wato larura kanka ba babu bukatuwar kan haka to ba sai ka karba ba a kana iya cewa kai an biya ka sa'annan za ka karantar in ba haka ba kuma to su kai wa wani ya karantar da su kuma ka san in an kai wa wani wanda zai karantar in fi sabilillahi zai karantar yana da dama yau ya karantar gobe ya ce ba zai ba gobe ya ce me kasuwa za shi ba fi sabilillahi bane shi kasuwa za ne yau kuma kuma sai ku haƙura ran da za a fi sabilillahi ya zo yi ran da ba za abin ya tsara gaba ina fata an gani wannan shine ma'ana gaba ta farko gaba ta biyu a wannan aya yace wa ma ana bi faridil ladina amanu yace ni fa ba zan kori waɗanda suka yi imani ba mana kuna neman in kori waɗannan mummunan da ke tare da ni ni kuma ba zan kore su ba ba dan komai ba saboda su ma za su haɗu da ubangiji nema kuma zan haɗu da ubangiji na sauraka bayan da za a yi in kore su har ma yake manyan suru ni min Allah in tarattu waye zai taimake ni daga Allah ta'ala ko zai kare ni a gurin Allah in na kore su ba yadda za a yi mai in kore su shi sa ba Allah yake da annabi shi ma ba iya annabi Nuhu ba ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه كرك كسكرة كقورو وتندى suke tsayawa safa da yamma suna bautar Allah suna neman yadda Allah kawai saboda talauci har ma Allah ya ce da annabi ya tsare kansa tare da su wurin bin Allah wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wannan gaba tana nuna mana mai wa'azi mai ilmantarwa kowa nasa ne da mawadaci da mai mulki da talaka kowa nasa ne duk wanda ya zo kuma neman bayani da bukata to ya saurare shi in mai mulki ya nemi bukatar a yi masa bayani akan wani abu na ilimi mai bayani idan mawadaci ne mai bayani in talaka ne shi ma ya zo ya masa bayani baya halatta talaka ya zo ya kore shi saboda ba zai ba da kokomo ba idan ya haka bai hau gwadaban waɗannan bayan Allah manzannin Allah ta'ala ba ina fata an gani shi ta ce wa ya na kuma as'alukum alayhi mala ya ku mutane na ba zan taba tambayar ku wata dukiya akan wannan abin da nake isan muku da shi ba in ajiriya illa alallah ba gurin kowa nake neman ladana ba sai gurin Allah ta'ala wa ma ana bi tsaridin ladina amanu ni kuma ba zan zamo mai korar masu imani ba na mulaqu rabbihim lallai tabbas za su haɗu da ubangijinsu Allah ya musu sakayya walakin ni arakum qauman tajhalun ina ganin ku mutane ne waɗanda kuka jahilci Allah ta'ala shi yasa kuke neman in kori waɗannan bayan Allah waɗanda suka yi imani ga Allah na'am suni قوم من ينسوني من الله إن تركتهم أفلا تذكرون wala. يوم الله لن يؤتي wa ya kawo mai ya ku mutane na manyan tsoro ne waye zai kawo min ɗauki? ya kare ni daga kamun ubangiji min Allah daga azabar Allah in tsarattuhum idan na kori waɗannan bayan Allah din mana ai ba ni da wani wanda zai kawo min ɗauki ya kare ni daga kamun Allah ta'ala daga azabar Allah idan har na kori waɗannan da kuke ganin ba kowa ba ne sun kore su domin wai ku zo ku yi imani afala zakaru shin wai ba za ku wasu bane ya kamata ku tuna wannan cewa ba a hannuna haƙƙin korar wani yake ba tunda ya zo ya yi imani ni kowa na wani wala a kulu ku kuma ni ba zan taɓa cewa da ku indi kaza inullah a hannuna taskokin arzikin Allah suke ba wala a alamul gaiba haka nan ba zan ce da ku ni na san gaibu ba mana na san abin da ke fake ba ba zan gaya muku wannan wala aqulu inni malak kuma ba yadda za a yi ce da ku ni mala'ika ne a ni dan adam ne kamar ku bambanci na da ku ne ana mun wa'ayi kuma mana ni masumi wannan shine kawai bambancin annabawa da sauran bayan Allah su masumai ne ba sa laifi na biyu kuma ana musu wa'ayi su kuma sauran mutane ba mai ba ne kuma ba a musu wa'ayi saboda haka ba zan ce da ku ma'ana ni mala'ika ba ne a'a ni ɗan adam wala a ƙulu lillazi na tazdari a ayyunuku ba zan kuma taɓa faɗin faɗar wani abu ga mutanen da kuka rena su ba a idanuwanku kuna ganin ba kowa ba ne su waɗannan talakawan masu imani ɗin ba zan taɓa cewa lan yi uci ya humullahu kaira ba zan taɓa cewa wai Allah ta'ala ba zai ba su alkhairi ba domin ba a hannuna abin yake ba a hannun Allah yake ta yi kuna ganin su ba su da komai yanzu wulaƙantattu gobe kuma Allah ya musu arziki su zama su ne mawadata ba ruwan Allah wanda kake ganin ba kowa ba ne kake taimakonsa ta yi gobe ya zama mai shi kuma mawadaci ne a sa zuwa zo hajjatin in malatahu min al mai sa'ulan an kula da gadi ta yi mai tambayarka da ka ana shi kana ganin ba kowa ba ne. abu ne mai sauki yau da ba yi da shi gobe ya zama yana da shi kai kuma da kake da shi yau abu ne mai sauki ka zama gobe ba ka da shi domin tsari ne na Allah ta'ala ina fata an gani Allahu a'lamu bima fi anfusihim Allah madaukakin sarki shine mafi sanin abin da ke zukatansu su waɗannan da kuke nema in kora bayan kuma sun yi imani da ni ko kuma ba ku yi imani da ni ba wai so kuke sai na kore su sannan wai ku taho ku yi imani to ina nake da garanti wannan gini mutum ya kona rumbunsa ko yana zaton me zai samu wani kuɗi a wani wurin ya ce a'a ni ban san abin da ke zukatansu ba na imani ba Allah ni kaɗai ya sani inni idan aini yayin da din na kore su to zan zamo kenan laminan zalimina daga cikin waɗanda suka zalunci kawunansu saboda na yi da'awar abin da bai dace da ni ba domin me Allah ba zai taɓa yadda a kori waɗannan masu imanin ba ma'ana dai wannan yana tabbatar mana da cewa bai halatta ba ka wulaƙanta wani saboda bayi da abin duniya a'a ka ba shi darajarsa a matsayinsa na ɗan adam wala ƙarƙar ramna bani adama wa amallahun filbari wal bahar wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala kathirin to tunda Allah ce ya fifita shi akan mafi yawancin halitta to kai ma ka daraja wanda Allah ya daraja wulakanta wanda Allah ya wulakanta wato cin zarafi ne ga Allah ta'ala domin Allah bai nemi a wulakanta ɗan adam ba kai kuma ka wulakanta shi na'am قالوا يا نوح أرجاد الجنا فأكبرت جدالنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمؤجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصى لكم إن كان الله إن كان الله يريد أن يهويكم هو ربكم وإليه ترجعون قالوا متى النبي نبلغ سكتي يا نوح يا كي أن نبلغ قد جادلتنا حقيقة فكاي جائية دمو فأكثرت جدالنا كاكما يويتا ورم wannan jayayya da husuma da Fa ma ta iduna kaga kawai ka zo mana da abin da kai mana alkawari na azaban nan kawai ka kawo azabar ta abko mana in kunta mina sadiqina in har ka kasance cikin masu gaskiya cewa wannan azaba din za ta zo to mun gaji da wannan ya kawo azabar kawai kala annabi nuhu yace da su inna ma ya'tikum bihi Allah Allah maɗaukacin sarki shi kaɗai ne zai zo muku da azabar ba ni ba ne shi ma zai zo da azabar ne in sha'a in ya ga dama kenan zai zo da shi a san da ya ga dama ya gaggauto muku da azabar kenan al'amarin azabar yana gurin Allah ba guri na yake ba wa ma bi mu'jizina kuma ku idan wannan azaba ta zo daga Allah ba ku isa ku kubce ba azabar Allah ba wannan azaba sai ta afka mu wala yanfa'ukum nus'i kuma nasiha ta da wa'azin da nake muku ba zai muku amfani ba in aradtu an ansa'a lakum ko nayi nufin in tai muku nasiha in ja hankalinku zuwa ga imani in kana Allah yuridu an ku idan Allah madaukakin sarki yayi nufin ya batar da ku saboda sababin ƙin karbar wannan nasiha tawa da kuka yi to idan Allah ya nufa ya ɓatar da ku din nasihar da zan yi ba za ta muku amfani ba huwa rabbukum saboda Allah shine matsaginku wa ilayhi turja'un kuma zuwa gare shi ne za a mai da ku ranar tashin alkiyama ya yi ma kowa bi na abin da ya aikata na am ya kulu na iri kulkiri sharaituhu fa'arajya ijirami wa ana bari masu Allah ce am ya kulu naftara bari wannan magana ko suna cewa manzan Allah ya kirkiri alkur'ani ne mana bayan an taho da bayanai akan kisar annabi nuhu ana zuwa nan gaba kuma sai Allah ya juyo da maganar kan kafiran makka ma'ana ko za su ce wannan ƙur'anin kirkirar sayayi inda kirkirar sayayi ya aka yi kawo wannan labarin na annabi nuhu tiriyan tiriyan bayan kuma baya gurin tsakanin su shekara dubunai iya aka yi zo da wannan bayanin ko suna cewa kirkirar ƙur'anin yayi to wannan labarin na annabi luhu shi ma kago shi yayi bayan gaskiya ne Wani Allah ya ce da annabi ce da su iniftaraituhu to in ma kirkirar sanai fa alayya ijrami ku ku imani mana laifin yana kaina laifin wannan kirkira ɗin. wa ana bari ummin matu tujrimuna kuma ni na kubutar da kaina na barranta kaina ba daga abinda wato kuke danganta ni da shi na yin laifi ga ubangiji wurin danganta kirkirar ƙarya ga danganta ta ga Allah gare ni mana ba aiki na ba ne ba zan taɓa kirkirar ƙarya in danganta ba Allah ba hasali ku masu maganar ku ne kuke kirkirar ƙarya ku danganta ba Allah bayan wannan bayani sai kuma Allah ya dawo da bayani kuma akan kisar annabu lu'u sai Allah ya ce ne wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qawmika illa man qad amana إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطرني في الذين ظلموا إنهم مغرقون وأوحي إلى نوح Allah madaukakin sarki yayi wa'ayi zuwa ga annabi aka ce da annabi nuhu annahu lalle yadda sha'anin yake lan yu'mina min qaumika ba fa wanda zai ƙara imani daga cikin mutanenka illa man qad amana sai wanda suka riga fa suka yi imani a baya ba wani kuma wanda zai ƙara imani fala tabta kada kai bakin ciki bai ma kanu ya fa'aluna da abinda mutanenka suke aikatawa na shirka da Allah da da'awar cewa ka zo musu da azaba ɗin ma'ana kada wannan ma'ana ya dame ka na cewa suna shirka da Allah ta'ala bayan an sanar da annabi Nuhu wannan magana cewa fa ba wanda zai ƙara imani sai annabi nuhu ya roki Allah yake kawai a halaka su ba su da amfani yace rabbi la tazar ala al-ard min al Allah kada ka bar ko irin wanda ake bari a gida din nan cikin wannan kafiran karka musu duk a halaka su sai da ya shekara 950 yana wa'azi amma waɗanda suka yi imani a cikin mai kwale-kwale ya ɗauke su shekara 950 yana wa'azi kaga idan mun dauki ana aiko annabi shekara 40 sannan a baki annabta kaga sai da shekara 990 kenan a duniya amma ba su yi imani ba shi ma wannan malamai suka ce shekara 950 yana wa'azi ba domin bayan tufa da kuma ai ya rayu har ma mai zuriyarsa ta yadu sun haka ba san ma shekara nawa ya a duniya ba amma iya waɗanda suka yi imani a kwale-kwale aka ɗauke su a ɗan jirgin ruwa haka shi za ya ce Allah kan ka kyale su duka a halaka su Allah maɗaukacin sarki sai ya ce da shi na ilfulka to ka sassaka jirgin ruwa bai a ayuni na bisa kiyayewarmu da kulawarmu wa wa'ina da kuma wa'ayinmu ma'ana za mu maka wa'ayin yadda za ka yi mai ilmantar da kai yadda za ka yi wannan lafazin bi a'ayuni na wasu malamai suna cewa bisa kulawarmu wannan yana ɗaya daga cikin abin da da yawan malaman tafsiri suke fassara shi da cewa bi mar'an minna mana bisa ganinmu da kulawarmu da kiyayewarmu wasu kuma sun fassara bi a'ayuni na kamar yadda bai haƙi ya rawato cikin alasuma wa sifat daga abdullahi dan abbas ya ce bai ainihin lahi tabaraka wa ta'ala da idanun allah maɗaukakin sarki ma'ana allah yana ganin abin da kake yi mana sassaƙa jirgin bisa ganin allah ta'ala yana gani duk abin da kake yi sannan wa wa'ayi da kuma wa'ayinmu za mu yi ma wa'ayi mu gaya ma ga yadda za ka yi idan ka gama Allah zai halaka su baki daya ya tseratar da kai a cikin wannan jirgin ba sai Allah ya ce wala tukhatibni fil ladina zalamu kada faka kuskura kai magana da ni dangane da waɗanda suka zalunci kawunansu ma'ana waɗannan kafirai da suka yi kafirci kada ka nemi in ɗage musu azaba ko kada in halaka su innahum umbugu lallai tabbas sai Allah maɗaukakin sarki ya nitsar da su baki ɗayansu na sai Allah ya halaka su na'am ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه أباب يخزيه ويهل عليه ويحل عليه أباب مقيم الفلك sai النبي nuhu ya dukufa yana sassaka jirgin ruwa ma'ana yadda kufa yana sassaka wannan jirgin ruwa din wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi yayin da wata jama'a daga cikin mutanensa suka zo wucewa suka tanda shi yana ta sassaka jirgin ruwa ya saro manya-manyan itatuwa yana haɗa jirgin ruwa sakhiru sai su masa izgi ba na su masa shakiyanci yanzu kuma an ba wa'azin jirgin ruwa aka koma sassakawa suna ta shigantaka ƙala sai annabi nuhu ya ce da su in taskaru minna ala annabi nuhu ya ce da su idan kun mana izgili kan abin da muke yi a yau fa na naskaru ku. kuma akwai ranar da za mu rama wannan izgilin da kuka yi mana kama taskaru na kamar yadda kuke mana a yau ranar da za mu tsira ko kuma ku nitse a cikin teku a cikin ruwa to a wannan ranar za ku gane cewa wato abinda kuka yi mana ga sakamakonsa fasaufa ta alamuna da sanu za ku san manya a cibi azabun waye azabar Allah za ta zo masa yukhzihi idan azabar ta zo kuma ta wulakanta shi waya Illu alaihi azabun muqim kuma a saukar da azaba miya a kansa da sanu za ku san wane ne mu ne ko ku da sanu za ku san wanda za a masa wannan azaba da da Allah shi hatta idza jaa amuna wa fawatan nur qulna min fiha قل نحمل فيها من كل الزوجين اثنين وأهلك وأغلق إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال الكرم فيها بسم الله مجريها ومرساها إن إن ربي لغفور رحيم حتى إذا جاء أمرنا Allah ya ce yayin da al'amarinmu ya zo, umarninmu ya zo na alakar da su, wa fara tannuru, sai wani tandiru ko tanda ta mai gasa gurasa ta ceto da ruwa daga ƙarƙashinta. Bana Allah ya sanya masa alama, cewa daga wannan tandar da ake tsaka da gasa gurasa kaga dai wuta ce amma karkashi aga ta yanko mana ruwa ya fito mai yawa to yi maza ka ji ka hau jirgin ruwanka mana lokaci ya yi wannan ita ce alamar da aka ba shi wa fara tallo sai wannan tanda ta gasa gurasa karkashinta ya keto da ruwa Allah maɗaukacin sarki yace yayin da wannan al'amari ya zo kulna muka ce da annabi lo, ihmil fiha ka ɗauki a cikin wannan jirgin ruwa min kullin zawjayn ithnayn ka dauka a wannan jirgin ruwan daga dukkanin nau'o'in halittu ka dauki sunfi biyu namiji da mace Allah ya tattara masa dukkanin waɗannan dabbobi da halittu da tsuntsaye ya dinga ɗaukar namiji da mace namiji da mace ma'ana yana tsorawa a wannan jirgin ruwan bayan su kuma Allah ya ce wa halaka da iyalanka ma'ana 'ya'yanka iyalinka illa man sabaka alai'in alqawlu sai waɗanda magana ta Allah ta'ala ta yi rigaye a kansu waɗannan ba yadda za a yi ga jirgin ruwa na ɗaya akwai matarsa ɗaya wadda Allah dama ya ba da labari na raba Allah matsalin lalzi da kafa rumra a talu'in wamra a talu da kuma ɗansa guda ɗaya wanda shi ma kistarsa za ta zo nan gaba bayan wannan aya to waɗannan su ne man sabaka alaihin kauli cikin iyalansa Allah ya riga ya tabbatar da cewa magana ta rigaya a kansu ba za su yi imani ba sai Allah maɗaukacin sarki kuma ya halaka su wa man amana haka nan kuma da dukkanin waɗanda suka yi imani da kai su ma ka ɗauke su a cikin wannan jirgin ruwan Allah ya ce wa ma amana ma'ahu babu waɗanda suka yi imani da shi illa kalil sai 'yan mutane ne 'yan kaɗan su ne suka yi imani da su wani suka ce su ne mutum shida mata shida ba na da maza da yansu wani suka ce a gaba ɗaya mutum tamanin ne rabi maza rabi mata su ne kadai aka ɗiba a wannan jirgin ruwa amma allah bai faɗi adadin waɗannan mutane ba allah dai ya ce waɗanda suka yi imani 'yan kaɗan ne tunda an ce 'yan kaɗan ne in ka auna da shekarun da ya yana wa'azi ya nuna waɗanda suka yi imanin ba su taka ɗin karya ba na fata gani wakalar kabu fiha bismillah Allah ya ce annabi nuhu ya ce da su yayin da suka zo za su hau wannan jirgin ruwa irkabu fiha ku hau kan wannan jirgin ruwa bismillahi da sunan Allah majriha ma'ana tafiyar wannan jirgin ruwan da sunan Allah Allah zai tafiyar da wannan jirgin ruwan wa mursaha haka nan kuma da sunan Allah ta'ala ne kuma Allah maɗaukacin sarki zai dakatar da wannan jirgin ruwa ya tafiyar da ita ma'ana cikin sauri kenan gudanarta da tafiyarta duk da sunan Allah ne ma'ana kenan duk wanda zai hau sai annabi nuhu ya ce da shi ka ce da sunan Allah tafiyar wannan jirgin ruwa da kuma gudunsa ma'ana kenan wannan jirgin ruwa zai gudana ne gudu da sunan Allah ta'ala inda rabbi lallai ubangiji na lagafurun ra'im mai gafara ne kuma mai jin kai ma'ana ubangiji mai gafara ne mai jin kai a wannan aya za mu ga annabi nuhu ya karantar da duk wanda zai hau jirgin ruwa ya ce ne bismillah ma'ana da sunan allah nake roƙon Allah ya gudanar da wannan jirgin ruwa kuma da sunan Allah ne ƙarshen tafiyar wannan jirgin ruwa ma'ana zai kasance har zuwa inda jirgin ruwan zai tsaya a wani wurin za mu ga Allah ta'ala ya kuma karantar da su wata addu'ar kamar yadda Allah yake faɗa a wata ayar yake fa'izasta waita in ka daidaita anta wa man anan alal fulki kai da waɗanda suke tare da kai akan wannan jirgin ruwan faƙul ku ce alhamdulillahi alladhi jana min alqawmi zalimin yabo ya tabbata ga Allah wanda ya tseratar da mu gabarin waɗannan azzalimai wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul a ce Allah ka saukar da ni wani masauki wanda yake cike da albarka kai ne mafi alkhairin mai saukar da bayanka a wani wuri wanda yake mai albarka a wani wurin kuma sai Allah ya karantar da su cewa ne waje ana lakum min alfulki wal an'ami ma tarkabu sai ce litastawu ala zuhuri dan ku daidaita akan mi a gadon bayan wannan wato jirgin ruwan ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه sannan ku tuna ni'imar ubangijinku yayin da kuka daidaita wata kulu ku ce subhanan lalli lana sarki ya tabbata ga ubangiji wanda ya hore mana wannan abun hawa wa ma kunna lahu muqrinin ba don horewar ubangiji ba da ba za mu iya sarrafa shi ba wa inna ila rabbina lamunqalibun kuma mu karshe makomar mu za ta koma ne zuwa ga ubangijin mu Allah ta'ala za mu ga anan waɗannan ayoyi sun faɗi abubuwa kenan guda uku hawa da sunan Allah na fata gani sa'an nan idan ya fara tafiya kuma subhanan lalisa kar lana hada wa ma kunna lahu muqrinin sa'annan kuma alhamdulillahi allazi najjana min alqawmi zalimin wannan yana nuna idan ka hau abin hawa ana so ka hau da sunan Allah sannan kuma ka roƙi Allah ya hore maka wannan abin hawan shi ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan zai haura kubi zai hau da mai da sunan Allah bismillah sannan sai ce mai subhanallazi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu wa inna ila rabbina lamunqalibun kamar yadda Allah ya karantar da annabi Nuhu ya karantar da mutanensa su faɗi wannan addu'a yayin tafiya to idan ka hau abin hawa kai wannan sai Allah maɗaukacin sarki ya hore maka abin hawan ya kare ka sai ka tafi lafiya ka kai inda za ka kai lafiya na lokaci ya yi ko? to sai mu tsaya wana da lokacin rabbaku wannan bayan sallama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh da fatan ya sha ruwa lafiya a akar makallawa ina tambaya ne dangane da

na yi bayanin cewa akwai saɓani dangane da ingancin hadisin da yawan malamai suna ganin ba laifi hadisun ya inganta saboda ya zo ta hanyoyi da yawa musamman ruwayar imamu abu daud da wasu daga cikin wato ashabu sunan kamar yadda na sha faɗa shi kansa imamu albani yana ganin ruwaya ce tana da inganci babu laifi ana iya amfani da ita wasu daga cikin malamai ne suke ganin wannan ruwaya tana da matsala so da haka kan haka in kayi babu matsala kuma na faɗa sallar yadda take raka'a hudu ce bayan fatiha da sura a raka'a farko za ka yi tasbihi sha biyar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala aula wala quwwata illa billah sha biyar in kai ruku sai kai goma shirin da biyar in ka dago kai goma talatin da biyar in ka tafi sujja da farko goma arba'in da biyar in ka dago goma hamsin da biyar in ka koma sujjada ta biyu goma sittin da biyar ko in ka dago kai jalsatul isra'i kai goma saba'in da biyar sannan ka miƙe raka ta biyu shi ma haka in ka zaman tahiya kai goma kamun tahiya saba'in da biyar zai baka ɗari da hamsin rakawoyi hudu kan kana da tasbihi ɗari uku wannan shi ne fa'idarsa kamar yadda manzala ya karantar da abbasu ya ce ka koya kai adadin ma'ana turbayar da ke ban ƙasa zunubin da ke tsakaninka da allah sai allah maɗaukin ke ya yafi ba ike in ka samu dama ka yi so ɗaya sati ko so ɗaya a wata ko so ɗaya a rayuwarka domin sallah ce wadda za ta ɗau lokaci inda za ka yi shi ma'ana a tsanace ba gaggawa ba to za ga za ta ɗauki dogon lokacin gaske kamun ka gama duk da kana ganin raka a hudu ce wallahu alam wannan shi ne da ke yana neman addu'a daga malam da sauran jama'a Allah mu ya bar biya bukatunsa da kuma warware masa da abubuwa da shi to Allah madaukakin sarki ya biya masa bukatunsa na alkhairi da shi da dukkanin sauran yan uwa matsalolin da kuma yake tunkararsa Allah madaukakin sarki ya warware masa ba shi ba ma dukkanin masu matsaloli Allah ka yayi musu nan? Allah da ku musulunci da musulmi Allah ya kaskanta da kafirci da kafirai marasa lafiya na gida da asibiti Allah ka ba su lafiya magabatan ma Allah ya ji su da rahma Allah ya sa mu cika da kyau da imani masu bukatu na alkhairi Allah ka biya mana waɗannan yan uwa namu da haƙoƙinsu suka makale Allah ka kwato musu haƙoƙinsu kuma wata baiwa Allah da ita ma take cewa ana neman karfi da yaji a kwace mata gadanta Allah madaukin sarki ya iya mata ya shiga lamarinta ya zama gatanta ya nuna ma waɗancan azzalimai cewa shine al-azizu al dukkanin masu bukatu na alkhairi ga baki daya Allah biya mana Allahu salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يسمون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله